hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta daidai da ranar shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta miladiya za mu yi majalisi na goma sha biyar a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan allah ya ba mu albarkacinsa wanda muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi yau za mu tashi aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul zuman. amma za mu amsa tambayoyin da yan uwa ka turo akwai wannan mai tambaya assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da ikhlasi amin tambaya ta shin ya halatta mace mai haramar umra ta sha magani domin ya dakatar da zuwan al'adarta har zuwa ta gama aikin umra allah ya kasa da alkhairi amin na'am ya halatta idan ta sha maganin bisa tare da komawa ya zuwa ga likita domin a tabbatar da rashin cutuwarta inda da abin da zai cutar shari'a ta zo da ana shi idan shan maganin zai sanya zai haddasa mata wata cuta ko ya sa wata cutar ta da ita sai jinkirin warkewa a to wannan sai ta bari ba don bai halatta ba don gudun cutar cutuwa amma wannan malamai sun yi fatawa tun a da akan halaccin mace ta sha magani wanda zai sa al'adar ta zo idan al'adar ta yi tsawo saboda shayarwa don tana so ta fita daga cikin idda kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya to haka zalika malaman zamanin nan sun yi fatawa akan wannan mas'alar akan mace ta sha ta sha maganin da zai hana ta al'ada idan ta je makka domin in ta je aikin hajji ko umra don ta samu damar yin ibadarta tunda wata yadda al'adar za ta zo mata sai ya zama ta je ta dawo ma ga baki har lokacin dawo ta yayi ba ta samu tsarki daga al'adar ta ba to kuma zuwan naka sai ya zama to a za ta shiga cikin mashaka na sake samun wani bukin idan ba ta zauna ta yi wannan ibadar sai ya zama to zuwan naka ba ta samu fa'idan kwanan zuwar ba don haka ya halarta sai dai wajen yin wannan ya kamata lallai ta ta nemi shawarar likita sosai don wani lokaci in ta sha maganin maimakon ya tsayar da al'adar sai kuma ya koro ta kuma in ta tashi zuwa watakila har sai ta wuce lokacin da take zuwa ta sanya masa rikici a cikin jininta saboda haka ya kamata a ta tsaya ta bi shawarar likita su tsara abin yadda zai kasance manufar da ake nema a cikin shan maganin na tsayar da al'adar a ya rinjaya a cikin zato cewa za a same ta amma idan ana shakka ko kuma aka san cewa ba za a samu wannan manufar ba to sai ta hakura ta bi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta mata domin wannan abu ne wanda kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ma ƴaƴan annabi adam mata sai tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum malam allah ya ji ɗan hajjiya ya ƙara albarkar rayuwa amin malam idan mutane suka zo masallaci an idar da sallar isha'i kuma an fara tarawi shin za su iya yin jam'i a cikin masallaci ba a haraba ba gaskiya a malamai da dama sun yi nafi akan karhancin yin jam'i a cikin masallaci bayan an yi wani jam'i to kuma musamman idan ya zama to a lokacin nan ana sallar tarawi jam'in su zai iya sanya tashwishi da sauran mutane da suke sallah saboda haka har za abin da ya fi dacewa su yi abin da aka ruwaito daga waɗansu tabi'ai shine su shiga sallar tarawi din da niyyar sallar isha in liman ya yi sallah raka a biyu ya yi sallama sai su tashi su cika raka a biyun su ta sallar isha wannan haka aka ruweto daga jam'i daga taro na malaman a tabi'ai daga cikin su akwai afa ibn abi rabah da bawus ibn kaisan cikin tabi'an makka da an ruwaito sun yi fatawa da haka an ruwaito ma waɗansu su kuma in suka zo masjidul haram haka suke yi sai ya zama to da dama ake nema na fa'idar jam'in sun same ta domin sun bi limani wanda yake limanci a cikin jam'i sai ya zama to sun samu fa'idar jam'i kaga sun zama to kamar sayyidina mu'az kenan mu'az yana yin sallar nafila ga mutanen uba a matsayin ita ce sallar su ta nafila su kuma bi shi a matsayin ita ce sallar su ta isha saboda haka wannan shi ne ya fi bisa su zo sai za su ware kansu su jam'i a cikin ƙwaryar masallaci ma ba a cikin harabar ba akwai abubuwa na mafafi na abubuwa na rashin kyau da barna a cikin yin haka don haka barin ne ya fi kuma in lalan jami'i ake so to sai a yi wannan abun a kamar yadda muka ambata wallahu ta'ala a'ala na biyu kuma idan mutum ya samu raka'a daya daga cikin biyu na tarawi zai sallame ko zai cika sha ruwa lafiya idan mutum ya samu raka'a daya a cikin raka'a biyu idan liman ya sallama zai tashi ya ci ko raka'a daya tunda zai bi liman ne <clears throat> akan sallarsa da yake yi zai bi liman ne akan sallarsa da yake yi tunda ba wuce riba ce to zai cika raka a ɗaya ta zamanto masa raka a biyun da bai samu ba a yanke cika masa raka a biyunsa wadda ya ce sallar nafilar da shi liman yake yi ba zai yiwu ba ka zo ka samu raka a ɗaya tare da liman in yi sallama kai ma ke sallama kana takama cewa nafila ce A duk wanda ya riki raka a ɗaya daga cikin sallah tare da liman to ya riki hukuncin sallah man adraka raka'atan ma'al imami faqad adraka as-salah wanda ya man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salat wanda ya zuci raka'a ɗaya ta sallah to ya zuci sallah saboda haka ya zuci sallah ma'ana ya riki hukuncin ta hukuncin ta na yin sallah a bayan liman a matsayin nafila a raka'a biyu haka zai yi a wannan sai tashi ya cika wannan raka'a Eh, wajen eh, babu da can sabanin niyya mun sha bayani akan cewa wannan yana daga cikin wuraren yana daga cikin wuraren da aka togace akan aikoyi da liman cewa ko da niyya ta saɓa babu kome saboda ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam inda sabanin niyya yana tasiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ikirarin sayyidina akan yadda yake limancin sallah yana nafila su kuma suna farilla ba kaga an samu sabawar niyya to kaga wannan ya nuna cewar daidai kan niyya koyi da liman a cikin niyya ba sharadi ba ne saɓanin maganar malamai waɗansu malamai da suka faɗa haka mafi inganci shine abinda malaman da suka saba musu su ne su imamu shafi'i da Imam ahmad ibn hanbal a cikin da riwaya daga gare shi cewa babu laifi ya zamanto an samu saɓawar niyya tsakanin mamu da liman kuma wannan ba zai tasiri a kan ingancin sallar ba sai tambaya ta ƙarshe da aka rubuto assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin allah ya ji kan iyayenmu baki ɗaya amin ya ce malam tambaya ta ita ke yaya hukuncin masu yin komedi masu yin komedi da sallah a social media yake musamman a watan ramadan da suka fi to wato tashe ko eh na'am kamar wasan kwaikwayo mai banda mai sa a yi dariya eh, to wato dai lokacin idi an halatta ma al'umma a yi abubuwa na wasanni musamman sallar suke wasa da ita masu yin komedi da sallah wai wai ita sallar suke wasa da ita wani ya billah shi dai izgili da ayoyin Allah kafirci kuma yin irin wannan wasan da sallah zai iya zama cewa izgili da sallah sallah kuma tana daga cikin ayoyin Allah to wanda ku yi izgili da ayoyin Allah ya fita daga addinin musulmi Allah ta'ala yake qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah ne da ayoyinsa da manzansa su kasance kuna yin izgili kuna yin wasa kada ku kawo wani hanzari kun riga kun kafarsa bayan imanin saboda haka akwai hadari a cikin yin wani wanda suke wannan san irin hadarin da suke ciki su sun ba da a wato wasa ba a shi kansa ka yi ma mutane abu ka yi musu zance don su dariya narko ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo narko da alwai wato wani waji a cikin jahannama ya tabbata ga wanda yake zance wanda yake ma mutane zance domin ya sanya su su dariya wanda a ciki kuma za ka ga yawanci da ƙarya ake sawowa to sannan kuma bai ma tsaya a nan ba wato hatta wato abin har ya kai da sallah wanda take ita ce ibada wanda ta fi girma da ake bauta ma Allah da ita da jiki ita ma har wato ta kai a yi mata izgili din hakika wannan yana da cikin abu wanda yake ah, ban taba jin wannan ba ban taba sanin wannan al'amarin ba nas'alullah as-salamata wal afiya shi wasan kwaikwayo sai su sallah ana sallah ana ana wasan to yanzu duk ko da mutum ya ɗauki sana'a sai ita ce kai kwaikwayo sai ya zama to cewa a cikin sana'a ta sama har da cefanar da addininsa har da cefanar da addininsa a sanya shi ya yi wasa da ibada ya izgini da ita don a biya su kuɗi wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu lallai wannan wato abu ne na munkari duk wanda ya ga irin wannan in aka turo masa irin wannan filin. lallai ta bai kyale shi ya yi wa'azi ya nuna hadarin wannan abin da ake yi da inkari a kan dole ne wato wajibi ne duk wanda wanda ilimin wannan ya suke gare shi ya yi inkari saboda wannan masifa ne a cikin al'umma idan aka yi ikirarin sa aka kyale to me zai mana saura a cikin addini idan har sallah ta zama to abin a yi wasa a yi dariya da ita ne zai rage mana a cikin addini Allah ya kiyaye mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبغد ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نزلت كلمات الله da a ce da a kaddara cewar abin da ke cikin ƙasa na bishiya duk wata bishiya da take cikin ƙasa a kaddara cewa ta koma ta zamanto alƙaluma alƙaluma waɗanda ake rubutu da su wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqa kuma da kuma a kaddara cewa teku wato bayan sama a ƙara shi wato a ƙaru a ƙara ruwansa da tekun da teku guda bakwai zaman su ne wato tawada da za a rubuta zancen Allah da shi ma na fi da zancen Allah ba zai kare ba alkalimat anan bi ma'ana alkalam zancen Allah ba zai kare ba inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa hakim wato gwani ne mai hikima ne babu wani abu da yake fita daga cikin iliminsa da hikimarsa wannan yana yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata girman iliminsa a cikin a ya zo a cikin wato wasiyar luqman inda yace walau anna ma inda yace ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal min khardal fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir inda Allah ya nuni akan wato iliminsa wanda ya kewaye sani da dukkan abubuwa masu rinsi da kuma abubuwan da suka bayyanu ya ce da idan ta kasance wani abu na aiki ko kyakkyawa ko mummuna ko da kwatankwacin kwayar komayya ne da yake cikin wato katon dutse kuma wannan dutsen ya zama to a da cikin katon dutse ta kasance ko a sammai ko a ƙasa to Allah madaukakin sarki zai zo da wannan wato Allah ya san da ita ba abin da yake kuya a cikin ilimin ka to wannan ya nuna yalwar girman yalwar ilimin Allah wanda ya fi karfin a kiyaye shi ya fi karfin a kiyaye wato a kidaya shi wato wannan misali ne Allah ya buga cewa abinda dai za ku iya yin tunani na yawansa na rubutu abin da yake zai rubuta ilimi na Allah to da a ce dukkan bishiyoyi kowace bishiya wato shine fa'idar kawo ta da sigan mufrad wato ba a bar wata bishiya ba kowace bishiya da ke bayan kasa a kaddara an mayar da ita alkalami kuma tekun da ake da shi a tsara shi da teku guda bakwai wannan bakwai din babu makumi a gare ta ishara ce akan kasra kan yawa a tsara shi da waɗansu tekun masu yawa to wannan ba zai karar da kalmomin Allah ba da zancen Allah ba ita bakwai din nan ba ta zo ne tana sau da yawa tana zuwa da sigar yawa ba da sigar adadin da ake nufi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ya'kulu fi ma'in wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a a mumini yana ci a cikin mumini yana cin abinci a cikin hanji daya kafiri ko yana ci a cikin hanji bakwai ai kaga takdiri ne na yawan cin nasa ba wai hanji bakwai gare shi ba fil haqiqa to amma shi bai sanye kansa ba bai sanye kansa iyaka ba to wannan bakwai ɗin da aka ambata ishara ce ya zuwa ga alkasra yawa to haka dalika a wannan ayar ba wai kan cewar in aka samu bakwai kawai saboda haka sai ka kaddara cewa to in suka fi bakwai fa me zai faru bakwai din ba wai ana nufin ita ce iyakar da za ta tike ga zancen Allah ba zai kare ba da ita babu makomin kan cewa da za a ƙara waɗansu tekun sama da bakwai wannan zai iya kawo ƙarshe ga kalmomin Allah a wannan nuni ne da kan cewa babu iyaka ga zancen Allah domin babu iyaka ga ilimin babu iyaka ga ilimin Allah jalla wa to kuma wannan saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin Luqman al-Hakim yana da cikin ilimi wanda su bai taɓa kawo masu larabawa ba quraish kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba su irin waɗannan zantuttuka to shi yasa sai suke mamaki har aka ruwaito a tada aka ruwaito yana cewa quraish sun ce da sannu wannan zance zantuttuka da muhammad yake kawo gudu sannu zai kare ya rasa ma abun faɗa wato bakin ciki suke cewa ah, yau abun faɗar kuma har ma da labarin musulman to sai suke cewa da sannu ma magana ta ta ta kare kan su suke faɗa to shine Allah madaukakin sarki yace wannan a ai kalmar Allah can Allah ba zai kare ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa na ilimin Allah wanda ba shi da iyaka wato kwatankwacin wannan shine abin da ya zo a suratul kahf yayin da Allah ya bada kisar ashabul kahf ya ba da kisar annabi musa da annabi alfabir ya ba da kissar ne? a ƙarshen surar sai ya ce ƙullau albahar bidadan da kalimatu rabbi lana fida albahar qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bi mithlihi madada da a ce teku ya zamanto wato tawada da za a rubuta kalmomi wato zancen ubangiji na ala na fidan ba da teku ya kare kafin kallon ubangiji na kare ko da mun zo da kwatankwacinsa tsari ya zama zo tawada wato ba zai kare da zancen allah ba don shi ma wato dada taskara kansu ne na jin cewa yaya aka yi yake da irin waɗannan labarurruka to wannan ai ya nuna wato wannan domin a bayyana girman allah domin irin waɗannan su ne za su nuna mutum girman ilimin allah ka san girman Allah Allah ba wasa ba sanin Allah sanin Allah sai Allah ilimin Allah ba wanda zai iya kewaye shi ko ba shi da iyaka kai idan ka ji kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah yana sanin abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin teku ka tsaya kawai ka rinka ganin irin waɗansu waɗanda suka samu lokacin suka tafi suka yi kwana da kwanaki a cikin dawa suna ɗaukan fim ɗin yadda yadda zaki suke farauta da yadda kura take farauta irin waɗannan abubuwa wanda yana ta faruwa a ƙungurmin daji da dama wanda masu zuwa suna leƙen asiri inda suna zuwa su suna yawo su gano waɗannan ba san ma abin yana faruwa amma duk wannan Allah a cikin ilimin ke da abin da ke cikin tsakiyar karkashin teku a yi linkaya a sanya kamarori iyakar abin da za a iya samu iyakar wanda aka je aka yi a aka gani akwai ninkin baninki na nasa wanda ba taɓa tsammanin ma za a je wajen ba akwai wajen da ba taɓa zuwa wa ma tasqutu min warasatin illa ba kwai wato ganye baya ba sai Allah ya sani yanzu waye yake da rekord din adadin ganyayen da suka faɗi waye yake da rekord din an kiyaye shi wala habbatin fi zulumati ah, fi zulumati al-ard wala rukbin wala yadi kwaya wadda ke a cikin duhun kasa akwai kwayar da manomi shi ya shuka ta in ya shuka kwayar gobe in kace masa ya zo ya nuna masa inda ya shuka wannan kwayar da ke sani akwai kuma kwaya wadda take a cikin duhun kasa wadda Allah ne ya binne ta a nan wajen ba wanda ya san da wala rabbin wala ya ko danya ko busarta illa fi kitabin mubin to wannan fa Allah ya rubuta idan ka ji ana baka labarin irin abinda telescope ya je ya hango na duniya wata wadda take ba a taba sanin ta ba wadda ba a da wani hanyar ma da za a ganta saboda haske da zai sa a ganta shi kansa hasken iya zo ta wajen haɗiye shi ake yi saboda ka ba a san yayin ba black hole black hole abinda kawai yake sawa ake tunanin akwai su shine haske idan ya taho shi kansa sai ga yi malkodiyo ya lankwasa shi maimakon haske ya taho straight sai ga ya lankwasa shi to shine yake nuna kan cewa akwai wani abu ne karfin gaske a wajen saboda karfinsa har ya kai ya lankwasa haka ake hasashen ya yake amma yaya wannan abun yake ba wanda yake wannan duk halittar Allah to saboda haka ta yaya za a yi a samu matuƙa ga ilimin Allah babu kure babu matuƙa ga ilimin Allah to wannan shine zai sa wato a ga girman Allah mu ga girman Allah kuma da Allah ta'ala ya ce babu wani abu wanda yake buya a gare shi komai kankantarsa da kuma ce, inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin kirarsa to wannan kai sun ya kace mamaki kuma to kun ga saboda wannan ayar ta yi nuni akan girman Allah ya zamanto daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato yake yin zikirin yabo ga Allah jalla wa'ala da kalmomin wanda yake ba wanda zai ba wanda zai samu lada sai wanda ya faɗi sama da su sai wanda ya faɗi kamar su subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya a gare shi iya adadin halittar ba wanda ya san adadin halittar Allah ke shi ware ba nafsi iya matuƙar yardarsa abinda zai sanya shi yarda wa zina ta arshi iya nauyin al'arshi to kuma da sama da ƙasa da abinda ke cikinta dangane da al'arshi kamar ƙawanya ce da aka jefa a cikin katon fili to al'arshin da nauyinsa wani da da kalima da tawada da za ta rubuce zancen Allah babu ita babu iyakar to kun ga kalmomi yabo kenan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu juriya matarsa ta tara tilin tsakon a kwallayen dabiru tana ta zikiri tun bayan sallah ba har walaha ta dauko yace mata ba ki gushe ba a wajen ki kina ta wannan zikirin tace eh to na faɗi kalmomi guda hudu sau uku da za a auna su da abin da kika faɗa da wanda na faɗa sun fi nauyi shine ya gaya masa wannan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sau uku mutum ya faɗe su musamman bayan yayi subhanallah wa bihamdihi sau ɗari da safe bayan yayi subhanallah wa bihamdihi sau ɗari da yamma ya biyar da su da faɗin waɗannan kalmomi yabo ne mai isa matuƙa da Allah da kuma tunatarwa ne da girman ilimin Allah jalla wa'ala to sannan sai Allah ta'ala ya ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allaha sami'un basir halittar da tashin ku bayan kun mutu bai zamanto ba face kamar rai guda daya Allah min ji ne gani wato bi yawan halitta Allah ta'ala ya halicce su daga farko ku bar ganin ya halice ku kuna zuwa ɗaya bayan ɗaya tsara bayan tsara jama'a bayan jama'a wannan bai nuna kan cewa Allah ba zai iya halitta ku bai ɗaya lokaci ɗaya ba haka zalika idan kun mutu da Allah yake da Allah ta'ala yake za a hura ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم a sake hurawa a وأشكين فهو suna سنة suna tauraro. suna duba suna sauraron ya za a yi da su kaga lokaci ɗaya za a tashi ga baki ɗaya za a tashi to wannan kafirai suna mamaki suna ta ta yaya za a yi a ce wai yawan halitta waɗanda suka mutu da waɗanda muke tare da su da waɗanda za su a ce duk lokaci ɗaya kawai za a tashi lokaci ɗaya to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya yi rabi ga wannan matsala yace da halittar ta da tashin ku bayan sun mutu bai kasance ba face kamar gare guda ɗaya saboda shi al'amarin Allah al'amarin Allah yana tabbata ne da kun fa yaku inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yaku kaga ayi cewa take wa aqsamu billahi jahada aymani la yab'athu Allah man yamut fala wa'dan alayhi haqqan ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سرا إذا ألا يا رسول cewa Allah ba zai tashi mutane ba bayan mutuwarsu Allah ta'ala ya ce cewa wa aka la a fasu bala a'a ba haka bane Allah zai tashi mutane alkawari ne a kansa tabbas sai dai mafiya yawan su ba su sani ba to Allah zai tashi mutane dan ya biya ya bayyana musu da yawa daga cikin abubuwan da suke yin sabani a cikin sa kuma waɗanda suke karyatawa ya tabbata kan cewa su makaryata ne idan da sun tafi sun faɗa sun rantse cewa Allah ba zai tashi mutane ba Allah ya ƙare to ina gaskiya ta tabbata to Allah zai tashi alkiyama don waɗanda suka karyata Allah ya tabbatar musu cewa su makaryata ne to sannan Allah ta'ala yake mu faɗin ga abu idan muka nufe shi kawai sai mu ce inna ma kawai sai kawai mu ce masa kun ka kasance sai yana kasancewa shi Allah ba sai ya je yayi design ba ba sai an zo an tattauna design ɗinka ba ba sai an je an nemo materials ba ba sai an je an nemo kuɗi da za a yi ba ba sai an je an nemo izini ba an biya compensation an yi wane ne an yi wane ne sannan Allah ya nasa aiki shi Allah faɗi yake kawai ku kasance eh, sai ka kasance to wannan shi ma kun ga nuna girman Allah ne da kuma raddi da kafirai akan cewa ba ga girman Allah yadda ya cancanta aka girman sa ba to sannan Allah ya ce inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani yana jin komai kuma yana ganin komai yana jin duk wani wanda za a ji ba zai kuya a gare shi ba ballantana a ce bai ji shi ba ai wani ya kuya saboda sautin sa dan kankani ne Allah bai ji shi ba kuma yana ganin kowa ba wanda zai tsira wata fuska na kare wannan ayar da inna Allah sami'un basir shine raddi da kafiran makka su ubay ibn khalaf da su ne suke zance a tsakankanu ba su gaya ma kowa ba wai abinda yake gaya muku wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya muku kan cewar duk yawan da bi yawan iyayenku da kakanninku a lokaci ɗaya za a tashe ku gabaki ɗaya ku fito daga cikin kabari bayan ga shi halittar kuma sai a hankali aka rinka yi wannan na zuwa wannan na zuwa amma wai a ce za a tashe ku gabaki ɗaya yaushe za a yi wannan tashi wato haihata haihata lima to an wanda abinda ake nufa alƙawari nisa ya yi nisa ya yi nisa to sai Allah yake inna Allah sami'un basir Allah yana jin sayin da suke faɗan wasa kuma Allah yana ganin su yayin da suke faɗan wannan tunda kuya suke suna wannan yana daga cikin mu'jizozin alkur'ani wanda waɗanda abin ya same su yayin da suka kuya suna wannan maganar, idan aka saukar da ayar akan wannan sai zuciyarsu kamar za ka Wa ya gaya mata? cewa abin da muke faɗa kenan me ya sanar da shi to wannan sai ya sanya su su soma tunanin cewa kai ba fa wannan abin da yake faɗa da yake wahayi din ne wahayi ne to wannan shi ne a ɗaya daga cikin fa'idar wato hatama ayar da inna allaha sami'un basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne wato yana jin abin da suke faɗa kuma yana ganin abin da suke faɗa sannan Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an wa yuliju an-nahara fi al-layl wa yuliju النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن إن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله تعالى ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار شنبك جنبني cewa Allah yana shigar da dare cikin rana wa yulijun nahara fil layl yana shigar da rana cikin dare wa sakhara shamsa wal qamar kuma ya hore rana da wata kullun yajri ila ajalin musamma kowanne daga cikin su da dare da rana da rana da wata kowanne yana tukuwa yana gudana yana gudu ila ajalin musamma ya zuwa da ajali abin ambato wa anna allaha bima ta'maluna khabir kuma baka gani bane cewar Allah masani ne mai cikakken sani da abin da kuke aikatawa wannan an yi fitsabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma maqsudi wato duk wanda za a karanta masa alqur'ani an janyo hankalinsa wato ya tsokaci ya dubi ya duba da idan kuma aka yi amfani da kalmar arru'ya wadda take nuni ga wato kallo na zahiri wato ba ta fata gani ne ai ma'ana tana gani domin wannan hakika ce wanda ba wanda zai inkari Allah yana shigar da rana cikin dare shigar da rana cikin dare sai ya zamanto sa'o'in da da suke dare ne yanzu sun zamanto rana sa'o'in da da suke rana ne yanzu sun zamanto dare yanzu muna sallah karfe shida da rabi eh, karfe shida da rabi da minti takwas akwai lokacin da shida da rabi ga minti takwas za ta zamanto za ta zamanto ana ganin rana dan ba za a yi sallah ba sai wajen karfe bakwai da fata ko ma bakwai bayan nan haka zalika a shigar da dare cikin rana sa'o'in da suke na rana ne da sai ka ga wato karfe shida a sai ka ga karfe shida gari ya wani tangar karfe shida gari ya waye canza amma ya ke ta ga karfe shida da sauran duhu sauran dubu dare an shigar da wato an ciro daga cikin rana din dare ya ɗauka kuma wannan yadda Allah ta'ala ya tsara yake yiwuwa haka yake kewayawa da baya safawa baya safawa. ba wai wato yau idan rana ta shiga cikin dare ko daren ya shiga cikin rana to mikidarin nasa wato da mikidari ne daban a shekarar bana shekarar baɗi kuma mikidarin sai ya zamanto daban a'a yanda gwargwadon yanda ranar take shiga cikin dare da daren yake shiga cikin rana a kowace shekara haka shi yasa dukkan shi yasa ake iya lissafin fitowar rana da faduwarta a tsawon shekara gabaki daya kuma lokutan ba sa canzawa daga shekara zuwa shekara yanzu ran da rana ta fito a yau a rana irin ta yau shi daga watan april na bara haka rana ta fito na baɗi haka rana za ta fito haka allah ya tsara shi to wannan ba abu ne wanda yake idan ka duba zai sanar da kai akan wato girman kudurar allah da kaɗaituwarsa ba da kuma kan cewa shi shi kaɗai don idan da a ce akwai wani allah ba shi ba ai da sai a je a gano nasa a zo ana ba da labarin na wani allah amma babu wata dare babu wata rana babu wata ranar sama babu wani babu wata wata babu wani wata wanda yake ba na Allah ba wanda yake tafiya bisa wannan lissafin to kuma ya hore rana da wata ma'anar hore wata wato ya san ya su a bisa tsari da sai dai ku zo ku ga tsarin ku yi amfani da wannan tsarin ba ku kuka sa ba ba za ku ce ga yadda kuke son rana ta kasance ba ba yadda kuke son wata ya kasance ba sai dai yadda Allah ya tsara shi ku zo ku yi amfani da shi to shine horewarsa da ya gare ku to kuma ya hore su kowannen su yana tafiya ya zuwa ga ajali a muhammadu wato yana da matuka ma'ana duk wannan tsarin zai zo akwai lokacin da zai kare akwai lokacin da zai kare ranar nan da take hudowa ta gabas ta faɗi ta yamma akwai lokacin da za ta juya ta hudo ta yamma ta faɗi ta gabas kuma daga cikin alamomin wannan da ake gani shine abin da yake faruwa na kusufi ranar da take tafiya amma sai kaga Allah ya kwace hasken nata watan da ake ganin hasken sa Allah ya kwace hasken nata dan ya nuna kan cewar wannan yana daga cikin kudurarsa to kun ga anan ayar sai ta zo kullun yajri ila ajalin musamma amma a can suratul fatir da suratul zumar يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هكذلك خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار في يزود نام نوكما في يزود إله ne bambancin biyu wannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi ya zuwa ga intiha'ul gaya gayar da horewar za ta tsaya wancan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce ya hore su domin wannan ajalin abin ambato wato dukkan abin da Allah ya tsara ya tsara shi ne kamar yadda ya ce a farkon suratul rum ah, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba ma halitti sama da kasa ba da abin da ke tsakanin su sai da gaskiya domin kuma ajali a wani abu saboda haka waccan inda zai zo da nan litta ali wato hikimar horewar domin su cimma ajali a wani abu wato gabaki daya saboda ana rayuwa ne don a kike zuwa ga wannan ajali wannan ayar kuma sai bayanin cewar tafiyar ya zuwa ga wannan ajali ne a kan ambato sannan kuma Allah ya ce kuma baka gani ne kan cewa Allah masani ne da abin da kuke aikatawa don ba zai yi ba a ce Allah bai san abin da yake aika muke aikatawa ba bayan wannan halittar da yi da bayan wannan tsare-tsaren da yi a ce ya san wannan ga ta yana ba da labari ya san abin da ke faruwa a jujjuyawar dare da rana da lissafin wanda sai yanzu ne ma waɗansu lissafin ake iya gano shi duk Allah ya sani ya ambata shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu da suka wuce a ce duk Allah ya san wannan amma kuma mu ce Allah bai san abin da muke ciki ba shi yasa Allah ta'ala kama a cikin suratul maida yake ja'ala Allahu al-ka'bata al al-harama qiyaman lin-nas wa ash al-harama wal-hadiya wal-qala'id ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأنكم وأن الله بكل شيء عليم Allah ya sanya Ka'aba da ɗakin Allah da hadiya da rafiye da ake yi ya sanya su dukkanin su ya'an Allahu al-Ka'ba al-Bayt al-Haram qiyaman lin abin da yake tsayar da rayuwar mutane Allah ya ce wannan dan ku san cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa abin da kuke yi da shi Allah ya sani har ya gaya muku hukunci to yayin da Allah ya nuna saninka da abin da ke cikin sama da ƙasa da yayi wannan halitta har yake ba da labari to za ku mamaki cewa Allah ya san abin da kuke aikatawa ba to wannan shine fa'ida yayin da kake duba girman ilimin Allah wannan ya sanya ka ta ji tsoron Allah cewa ba abin da kake ba abin da kake face Allah ya sani to sai Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan ilimin na Allah saboda Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min duni al baqi da kuma cewar wanda suke bauta ma ba Allah ba shine ƙarya wa anna Allah huwa al al kabir da kuma cewa Allah shine madaukaki shine mai girma wato abin da Allah ya yi wannan tsarin don ku sani cewa Allah shi ne gaskiya shi ne tabbas shi ya sa ma ya sanya dukkan abin da yake faruwa zai tike zuwa ga ajali abin ambato don a zo a tafi gaskiya ta bayyana ya bayyana kan cewa shi ne Allah shi ne gaskiya duk kuma wanda ake bauta ba Allah ba ƙarya ne in ba ka gane wannan ba a yanzu wanda waɗannan in ka yi tsokaci kamar yadda Allah ya ce baka gani ba ne in ka duba ka gani za ka gane haka in ba ka gani ba lokaci na zuwa wanda za ka ga wannan gaskiya to a lokacin nan imani da zai amfani ka ba to ka sani mun a yanzu cewa Allah shi ne gaskiya kuma dukkan wani wanda yake ake bauta ma ba shi wanda ake bauta wanda wato mutane suke bauta ma mushrikai suke bauta ma ba Allah ba shine karya domin ba shi da hakika bai yi ba shi kansa yin sa akai kuma Allah shine ne alim wannan tabbatar da sifar ulu ne ga Allah al'ulu wato madaukaki yana burbushin komai yana sama da komai yana saman al'arshi jalla wa ala Allah ta'ala yana saman al'arshi ah, makanar sama darajarsa haka take madaukakiya sannan kuma shi Allah ta'ala mai girma ne babu abin da yake shi girma babu wani abu shi yasa ake cewa Allahu akbar ba a cewa Allahu akbar Allah shi ne mafi girma a sai dai ake Allah ya fi kowa girma Allah ya fi girma Allahu akbar Allah ya fi girma ma'ana duk wani abu da zaka suranta to Allah ya fi shi girma ma'anar ka ce Allahu akbar ne ka ce Allahu akbar wato wajen yabo Allahu akbar ta fi isa matuƙa bisa Allahu akbar tare da cewa al akbar ya fi akbar domin al akbar shine wanda ya fi komai girma amma aka ce Allahu akbar Allah ya fi girma ma'ana daga dukkan abin da za iya surantawa shi wannan ya fi wato akwai tafsilin yabo a cikinsa shi ko wancan Allahu akbar akwai ijmali na yau to kun ga tabbatar da waɗannan sifofi ne guda biyu to sannan Allah ta'ala ya ce ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل ختان كفور الله تعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله shin baka gani ne cewa wato jiragen ruwa suna gudana a cikin teku bi ni'matillah da ni'imar Allah wato da ihsaninsa yanda ya shirya asbabu yadda ya shirya cewa za su iya tafiya a kan ga ruwa inda yake nauyinsa ba haka yake ba da density ɗin ruwa ba haka yake ba da babu hpg wanda masu fizik suka sani da wannan kwale-kwale da jirgin ruwa ba zai tafiya a cikin ruwa ba saboda haka tafiyarsa a cikin jirgin ruwa da ayar allah principle of activities da ake faɗa wanda shine yasa ake samun flotation ko ake samun iyo a cikin ruwa wanda da shine fluid dynamics ke aiki da sauransu duk kokarin gano wannan ni'imar Allah ce amma kuma sun butulci amma sun butulci shi yasa ilimin ilimin wato a physical da biological da natural science idan aka san ga musulmi zai hada shi tare da aiki sai hada shi tare da aiki ga ni'imar Allah ce ta sa wato Allah ya tsara waɗannan abubuwa da aka zo ana ta bayyana muku a cikin fidik suna faɗa to duk tsara Allah ne wannan ni'ima ce ta Allah kun min ayati domin Allah ya nuna muku daga cikin ayoyinsa wato ya nuna muku daga cikin ayoyinsa waɗanda suke nuna wato abubuwan ban mamaki na kan cewa ga ruwa amma ka ga jirgin ruwa da gari wato gari guda cikinsa amma yana tafiya a cikin gwabi nutse ba muna da ke ayoyin Allah kuma ku yi abin da ba za ku iya yi a bayan kasa ba ku ɗauki kayan da ba za ku iya mutsi da su a bayan kasa ba amma ta ku tafi da su kaga wannan yana da cikin ayoyinsa da suke nuni akan kulawarsa da ku akan rahmarsa da jin kansa inda fi zalika la aya to a cikin wannan a cikin wannan wato gudanar jiragen ruwa da ni'imar Allah da ayoyin da Allah ya sanya a cikin wannan to a cikin su akwai ayoyi likulli sabbarin shakur ga dukkan wanda yake mai yawan wato mai yawan hakuri shakur mai matukar godiya akan ni'imomi wato su ne mu'minai domin mu'mini shine zai sifanci da wannan sifa mai hakuri lokacin tsanani mai kuma godiya lokacin sauki to waɗanda wanda ya sifanci da wannan sifa shine wanda yake gano ayoyi a cikin halittar Allah to sannan Allah yake wa idza khashiyahum mawjun kabula idan wato igiyar ruwa ta lullube su ta hau kansu ka zula wanda kake ganin su kai ka ce wato girgije ne saboda girman su igiyar ruwa ita taso za ka ɗauka hadiri ne ko kuma ka ɗauka wani katon dutse ne domin al-zulal jam'ul gulla zai iya ɗaukar ma'anar aljabal zai iya ɗaukar ma'anar al-sahab wato girman igiyar ruwa in ka gani in ta taso a cikin ruwa wanda duk yayi tafiya cikin jirgin na mun yi tafiya daga jidda zuwa suwai kwana uku a cikin bahar a cikin bahar maliya al-bahr al-ahmar ba ma al-muhit bane za ka tashin hankali za ka ayar Allah ba abin da kake gani iya tafiyar ka ga baki ɗaya ruwa ne in wani abu ya faru shikenan sai dai ka ne ba zan ce ka ce za ka tattaka ka tafi ina za ka tafi amma sai ka zuga shi gari guda da motoci a cikin tare da motoci hawa wajen uku da ɗakuna ana kwance ana bacci masu tsoron Allah na yi masu zikiri na yi masu shaboliya na yi ana cikin hanya ake wani ruwa mamaku a cikin tsakiyar teku katin jirgin na haka za a ga yana ambaliya yana yi yana yi yana yi yana yi igiyar ruwa na jujjuya yana tangal-tangal to idan igiyar ta zo wanda yake za ta haɗiye jirgin ruwan ga baki ɗaya suka ga halaka Allah yake da a musulmi na lafi sai suka roƙe su roƙe Allah suna ba tsarkake addini a gare shi domin wato ya kusar musu da abin da suka gani wannan abu ne wanda yake fitra a cikin fitra haka ne baya ba abin da abin domin abin da yake saba wannan fitrar na san rai da kuma taklidin iyaye da kakanni lokacin ya kawo. sai fitira ta kama kowa sai ya koma ga Allah ana kiran Allah shi shi kadai to falamma najahum ila al yayin da ya tsirtsar da su marratan ba'da marra domin shine at-tanjiya ne marratan ba'da marra marra bayan marra fa minhum muqtasid to daga cikin su akwai wanda yake yake tsaye akan tafarki madaidaici wato kuma ishara da kan cewa a cikin su kuma akwai wanda yake ya kafirce ne Allah ta'ala ya ishara gare shi ya ce wa ma ya yadhkatu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu mai musu babu mai jayayya da ayoyin a illa kullu khattar sai dukkan wanda yake zambatau wanda yake mai yawan zamba mai yawan wato mai yawan ha'inci mai yawan yaudara alkafu kuma butulu ga ni'imomin Allah sai wanda yake wato mai yawan wanda yake mai cin amana maciyin amana wanda ya fita matuƙa a cikin cin amana alfata wato wanda ya sifantu da shiddatul hasar wa shiddatul hasar ita kanta alhasar shine a ashaddul ghadab mafi munin cin amana shine alhasar wato dukkan inda za ka mai iya gaba babu kalmar da za ka sifanta shi kamar wannan wannan shine sifar kafirai wanda suka fi kowa cin amanar Allah domin gabaki ɗaya rayuwar mu amana ce Allah ya bamu wanda ya inkarin wannan aka ce masa ya shiga cikin tsanani ya kira Allah ba wani ba amma in ya sauka a ƙasa sai ce wallahi wani abu ya zo ya faru amma ga shi dai mun tsira ba zai ce Allah ne ba zai ce ga irin abin da ya yi Allah ba ba zai saka ba eh, sai dai a ce eh sai a yabi direba da sauransu a gar ma ma ya je yabi direba shi wannan ma zai inkarin cewar akwai wata falala wadda ta samu to wannan shine ainihin cin amana kuma wannan shine ainihin butulci butulu to sannan Allah ta'ala ce. ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عود تموت إن الله عليم قدير Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji wato ku ji tsoron ubangiji ku shi shi kadai wato ku ji tsoron sa wajen kadai tashi da bauta da barin shirka kamar yadda surar ta zo da wannan da wannan wasiya ta farko da cikin wasiyar hukumar shine tsayar da tauhidi wa shaw yawman ku ji tsoron wata rana la ya ku ji tsoron rana la ya ji walidun an waladi ita wannan rana mahaifi baya wadatar da ɗansa da wani abu a cikinta wala murudun huwa jazin an walidihi shay'a wala ka zai wala ka zai kasance mai wadatarwa ga ubansa ga mahaifinsa da wani abu a cikin wannan rana wato idan ya zama to ɗa ba zai wadatar ma mahaifinsa ba mahaifi ba zai wadatar ma kansa ba tare da su to ka gaya a Allah wani musulmin ba da auna waye kuma zai iya taimakon wani idan waɗannan ba za su iya taimakon junansu ba wannan ya isa ya tsoratar da kai akan sha'anin wannan rana sifar ta kenan sifar ta wajen isa matuƙa wajen kowa ta kansa yake yi wajen ta kan cewa likullin ri'in minhum sha'nun yughni wannan a wannan rana ko ai da abin da ya shagaltar da shi ya isa wato ya zama to abin tsoro ga wannan rana inna wa'ada Allahi haq alqawarin Allah wallahi tabbas eh, inna wa'ada Allahi haq alqawarin Allah tabbas gaskiya ne wato babu yadda za a yi ya zama to ba gaskiya ba saboda Allah tsoron wa zai ji da zai yi ƙarya alqawarin Allah gaskiya ne Allah ne yake faɗin wannan fala ta gurran hukumul hayatul duniya na ga kada rayuwar duniya ta rufe ma'ana rayuwar duniya ita take rudin mu muke mantawa da alƙawarin Allah idan muka shagaltu da jin daɗin ta da kawarta kullun zancen mu shine yau abin da za a ci yau gidan da za a zauna yau sabon tayin da ya fito yau sabuwar mota da ta zo yau sabon kaza yau sabon kaza kullum tunanin kenan na duniya to wannan shine yake mantar da mu alƙawarin Allah wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada ne yawan rudi ya rude ku da Allah wato gabarin Allah shine shaytan kada shaytan ya rude ku da kuma yana da kan kanzagi kamar su nazar ibn al-harith wanda aka buɗe surar da ba da labarin kistarsa mai ɗauke mutane ta hanyar sharholiyar zance da barin tunani a cikin alkur'ani don haka dukkan wata hanya da take sarrafar da mutane daga alkur'ani ta hanyar lahawul hadis abubuwa na sharholiya da ake kawowa wanda suke sarrafar da mutane daga alkur'ani ba wani abu bane a kansu illa shaitan shaitan shi ne yake suranta waɗannan sai ka ga kamar mutane an yi musu wani wahayi ne ƙwarai wahayi ne amma na shaitan wa inna na la yuhuna ila awliya Shaiɗanu suna wahayi ne zuwa ga waliyan saboda haka abubuwa guda biyu aka gargade mu kada mu bari su buɗe mu rayuwar duniya da shaytan inna Allah sannan sai Allah ta'ala ya kammala wannan wato a matsayin wa'azi ce da aka kammala surar da ita to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙare da bayyana girman saninsa da kuma abin da ya wajaba ya sanya mu ji tsoro akan sha'aninsa Allah ya ce inna Allah inda hu ilmu sa'a Allah shine Allah a wajen sa kadai ilimin sa'a ne shine fa'idar fadawa da inda hu a wajen sa kadai ilimin sa'a ba wani mala'ika ba wani manzo ba wani annabi ballantana wani mutum ko aljan yake da wannan ilimi a wajen Allah kawai akabu fiha shi kanta Allah ya so ya koye ta da kansa amma ba zai yi ya koye wani abu da kanta ba saboda rintsinta da kan cewa ɓoyayya ce faqulat fi samawati wal ardi ta yi nauyi a sama da ƙasa na farko kenan wa yunzilu al kuma Allah shine yake saukar da wato ruwan sama shine ya san lokacin da yake sauka ba wanda zai san ba wanda ya san lokacin da yake sauka da mikidarin ruwan da za Allah ne kadai ya san wannan hatta abubuwan da ake faɗa na weather forecast abinda ake faɗa na hasashen yanayi wannan bita al'ada an san idan idan hadiri ya zo ya irin kaza ana kyautu da san za yi ruwa amma wannan ba shi ne tabbas ba sai ga an yi hasashen yanayi sai iska su zo da kada girgidan sai tafiya je kwarara ruwan a wani waje daban wanda dai yake nuna ilimin sha'anin ruwa da saukarsa da lokacinsa Allah mai kadai ya sani wa ya'lamu ma fil arham Allah shine yake sanin abin da ke cikin wato mahaifa shine ya san abin da ke cikin mahaifa tun yana wato a dugon mani har ya zamanto ɗan tari har ya zamanto an yi masa ji da gani da kafa har aka haife shi shi ne kuma ya san wannan za a haife shi ko ba za a haife shi ba nawa ne ajalinsa nawa ne arzikinsa shin shaƙi ne ko kuma mai arziki ne Allah shi ne kaɗai ya san wannan wa ma ta jiri nafsun ma za ta ci gada rai ba ta san abin da za ta aikata a gobe ba ba ta san abin da za ta tsururi gobe ba ba wanda ya san gobe abin da zai sai ka gama shirinka ka gama tsarinka kaf gabaki ɗaya sai Allah kawai ya kawo wani abu sai ka tsare a asibiti ko ba ka tare a cikin kabari ko kuma a kawo wani abu wanda duk abin da kai na tsarin biya wuce da ba ga abin da nake zan yi ba to dan ka san kan cewa kai marhubi ne kai ba ba ka san ma abin da za ka yi ba Allah shi ne kaɗai ya sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai ba wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa yace idan Allah ya rubuto mutum ajalin sa a wata kasa sai ya sanya masa bukata a wannan kasa sai ya tattare na sai na sai ya tafi wajen biyan bukatarsa nan ko ya je ya kwanta ya faɗi ne a mutu a ciki a ta sunnar Allah wannan kada ya isa zaman to aya da yake inna Allah alimun khabir Allah masani ne mai cikakken sani da abubuwa da suke na zahiri da na babu imam bukhari ya rawaito daga ibn umar cewa mafatihul ghaibi khams la ya'lamuha illa Allah sannan ya karanta wannan aya mabudin gaibi guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah sannan ya karanta waɗannan wannan aya wadda ta nuna waɗannan abubuwa kun ga surar sai ta hatama da abin da yake nuni mana ga wato alkhairin da ke cikin bin Allah saboda ba wanda yake da mafatihul da sai Allah to wanda yake da wannan sanin ta yaya za a yi bukata aminta da shi ba ta yaya za a yi ba za ka aminta da littafin da ya ce alkitabul hakim ba hikimar ta isa saboda sani ba wanda zai ba wanda zai sami hikima in ba shi da sani to mu namu namu abun bautar gashi ba a runi ku kawo ku kawo a kawo wanda yake ba a kawo wanda ake bauta ma ba Allah ba duk wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba wa suke da shi to mu ga namu Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa haka Allah muna roƙon ka ba mu da Allah ka ba mu da Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk